unguwar hausare a kan titin ahmad bello a birnin sakkwato domin ci gaba da karatun littafin sunan turmizi wannan shine darasinmu na farko bayan tafiya hutun ramadan saboda waɗansu uzurka da suka gifta yau muna bakwai ga watan shawwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan biyar wato watan shekara ta 2023 har yanzu muna cikin kitabun nika wato littafin da yake magana akan hukunce-hukuncen aure a yau za mu tashi akan babi na 35 bawa ma ja a firrajli ya shtari hamila kafin haka yana son tunatarwa ta minti ɗaya zuwa biyu mun ce muna watan biyar 27 ga watan biyar wato watan karɓar mulki tsoron kwana biyu a canza gwamnati ko in an canza gwamnatin jiha ko ta tarayya ba shine an canza najeriya ko jihar sokoto ba canji daga zukatanmu yake zuwa da halayenmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in muna so mu ga canji sai mun gyara zukatanmu mun gyara ayyukanmu canza wani daga shugaban kasa, wani daga gwamna ba shine zai kawo mana canji ba ina kira ga waɗanda Allah ya ba mulki a wannan jiha cewa su ji tsoron allah kar su yi godiyar maye kar su yi godiyar maye wanda ya gode ma allah allah zai mi zai kara mai gode maye shine a ci mutuncin mutane a wulakanta mutane a dinga yawo da tsiraici da kiɗe-kiɗe da sauransu in an yi wannan to an yi godiyar maye an yi wa allah mutunci abu na biyu ne su taimaka ma wannan gwamnatin ta jiha domin ta yi nasara ga lamuranta karka yi tsammanin wani na yi jam'iyya kaza na yi su nake in san mukami kaza nima in tara su nake in rika kaza nima in samu in kai wannan ba kyauta wa kanka ba ya za a yi kai ma ka taimaka jiha ta ci gaba al'amurra su gyartu a samu ci gaba abu na uku shine mu yawaita addu'a babban matsalar mu shine muna da gajeren haƙuri ƙanƙanin lokaci mun fara zagin shugaba an fara tsine mai an fara mai tofin allah tsine an fara mai kaza wannan kuskure ne allah wajen sarki ya taimake mu ya sa wannan canjin da za a yi a wannan jihar da sauran jihohi da ƙasa ya zama alkhairi ga addinin mu da ƙasar mu da rayuwar mu na باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي ليحدث عن علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الدحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت قال هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن بن شيء نعم باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان باب da مغنى أكان متني يا مسلمتا yana auren mata 'yan uwa 'yan uwan da ba a iya haɗawa a wurin aure to ya zai قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال yana ba labar dangane mahaifinsa ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulallah na zai wurin manzon Allah su da sallam na ce ya kai manzon Allah inni aslamtu wa tahti ne. ni na musulunta alhali ina auren mata biyu yan uwan juna wanda baya halatta a hada su a gurin aure <clears throat> faƙalar sulasulasa sai manzon Allah ya ce iftar ayyatahu ma ita. ka zaɓi wadda kake so daga cikinsu ma'ana yanzu za ka zauna da ɗaya ka rabu da ɗaya to amma ya za a yi ka zaɓi da ke so ka zauna da ita ɗaya kuma ta yi haƙuri shi kenan auren koya mutu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن abi حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن دحاق بن فيروز الديلامي an abihi qal kamar waccan ruwa ya ce qultu ya rasulallah aslamtu wa tahti uqtan ya manzon Allah na musulunta ina auren mata guda biyu yan uwan juna qala sai manzon Allah ce ikhtar ayyatuhuma sha'it ka zaɓi wadda kake so daga ciki ɗaya kuma ta sau ƙala abu isa hada hadisun hasanun wannan hadisi ne mai kyau wa abu a اسمه bini بن كشيء ma'ana dai wannan hadisin yana karantar da mu cewa a lokacin da mutum ya musulunta yana auren mata nawa biyu 'yan uwan juna waɗanda baya halatta a haɗa su a aure kamawa kamayya da ƙanwa wadda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya lu'immiya ko li'abbiya ko shakikiya ko kana auren mace sai ka auri gwaggwanta ko kuma kanwa innata to dole sai mutum ya rabu ɗaya ya rike ɗaya kamar yadda idan mutum ya musulunta yana auren mace fiye da hudu shi ma sai ya rike hudu sauran kuma sai ya rabu da su wannan har yanzu ana yi wuce wata ɗaya ba ya ta da wani alkali abokina an kawo mai kes wani ɗan sanda mobile a nan sokoto kuma a kano yana da mata tara ko wata ɗaya ba a yi ba hudu suna sokoto biyar suna kano <laughs> abin da ya tayar da ɓallin kuma ita amarya ce ta fahimci kamar fa yana da wata mata ta biyar ba ita ce ta hudu ba to garin bincike sai allura ta tono galma sai ya gano a ce cewa mai ita tana tsammanin hudu ce ta takwas ce amma ita tara bayanta to haka mutane suke suna bin son zuciya ko akan jahilci ko kuma akan son zuciya Allah ke yashe mu na'am babu ma jaa fi ar-rajul yashtari al-jariya wa hiya hamil حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بصر بن عبيد الله عن رفيع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويف بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يضعها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس وعرباد بن سارية وأبي سعيد باب ما جاء في الرجل يشتري جارية وهي حاملة hukuncin mutumin da ya sayi baiwa alhali tana da ciki ya zai yi yanzu bai washe ce an halatta mai ya yi kwanci aure da dako ko ƙarƙashin illa ma malakat aimanuku to amma yanzu tana da ciki kuma har yanzu akwai wannan halaccin ko akwai togaciya akan wannan halacci din قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن ايوب an rabi'at bin bin sulaim an basir bin an ruwayf bin thabit an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ruwayat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe fala yaski ma'ahu wala da ghairi kar ya shayar da ruwansa ga ɗan wani ma'ana kar ya sadu da mace tana da ciki da ta zo da shi daga wurin wani shi yasa ya zo a ruwa abu dawuda bala ya tsaye zara'a ghairihi kar ya shayar da me eh shuka waninsa wani ya yi shuka ka zo ka bata ruwa ya ce lahilalle imrin yumin bilahilalle akhir an yasqi saboda haka baya halatta ya wato kusance ta sai bayan ta haifi wannan ciki din ya zo ta ruwa ta gudu cewa la tuta hamil hatta ta da'a ba a saduwa da mace idan tana da juna biyu har sai idan ta haihu wala gara hamil hatta ta hidu haidata wadda kuma ba ciki ke gari ta baiwa ce aka sawo ko kuma mutum ya same ta a wurin ganima ta yaƙi to ba zai sadu da ita ba har sai ta haila guda ɗaya ma'anan istibra'i an tabbatar da bata da mai bata da ciki tare da ita ala abu isa haza hadisun hasanun wannan hadisi ne mai kyau روي min gairu wajen an ruwaifin bin sabit an rufe su fuskoki da yawa wal'amalu amalu ala hada inda ahlil ilmi malamai suna yin aiki da wannan la yarawna lil rajul jariyatan wa wahe hamila ba su ganin halaccin idan mutum ya sayi baiwa tana da ciki an a ta'aha hatta ta da'a ba zai yi kwanci aure da ita ba har sai ta haihu وفي an عن أبي الدرداء وابن عباس والبات بن السارية وأبي سعيد saka wannan yana nuna mana hukuncin tugaciyar halaccin mutum ya kwanta da baiwarsa matukar tana da ciki sai idan ta haihu babu ma ja'a fi rajul yasbi al'amata wa laha zawj hal yahillu lahu an ya yaqaha حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا صبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي القمى الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك حدثنا بذلك عبد بن أميد قال حدثنا هبان بن هلال قال حدثنا همام باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج babin da zai magana akan mutumin da ya samu baiwa a cikin ganima ta yaƙi alhali baiwan nan kuma tana da miji ba budurwa ce ba ba jawara ce ba matan wani ce cikin kafurai amma an zo yaƙi musulmi sun samu nasara an kama ta matsayin baiwa sai ta kance cikin kason shi halayyar lahu an ya ta'aha to shi kenan halin ne ta zama baiwa shi ya kunce aure da ita ƙwal haddasa ahmad bin Mani, ƙwal haddasa na hussein ƙwal haddasa na osman albatti an abin khalil an abin sai alkhudari radiyallahu anhu ƙwal abu sa'idu ya ce a asabna sabaya yau mu'au autas hmm. mun samu kamammun yaƙi a yaƙin autas da aka yi yaƙin autas malamai suka ce an yi shi lokacin gazo hunayen ne lalace ce wa yau muhunenin idan a jabar kuma kasar tukun falam wani an kuma shay'an wadaƙat alaikum al'adu bima rahubat sun mawallaitu mudbiri amma mai biyo baya sun ma'anzala na husakinatan to ana wajen ne manzo Allah ya tura mutane a Uqas wani gari ne tsakanin shi da maka bai wuce marhala uku ba to can ne wannan abin ya faru saboda haka ya ce wala hunna azwajun fi qaumihinna an kawo mata a matsayin kamammun yaƙi alhali suna da matan aure ne a can auren mushirikai فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai sabu suka ce to manzon Allah ya mun tattauna da su ta ce wani ne mijinta wani ne mijinta su matan aure ne fa nazalat sai Allah ya saukar da wal muhsanatu minan nisa'i yana daga cikin dangin mata ko nau'in matan da aka haramta maku su ne al muhsanat matan aure illa ma malakat aymanuku face abin da daman ku ta mallaka sai in kun mallake su ta hanyar zaman su bayi to wannan an halatta muku aure su bayan sun yi istibra'i ma'ana akwai kwance aure da su ƙala hada hadisun hasanun wannan hadisi ne mai kyau وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو, الخ... وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم wannan ruwayar da aka samu daga hushaim an samu irin ta daga sufyanu sauri warawa hammam hadal hadis an kata da an salih abi khalil an abi alqama alhashimi an abi sa'id radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu wata ruwaya daga hammam zuwa ga katada ma'ana wannan ruwayar ba husham ne kawai ta fara da biha ba akwai a imma irin su imamu tsauri irin su katada duk sun ruwai tuta ruwaya ce ingantacciya daga manzon allah sallallahu alaihi wa ala wasallam saka wannan shine hukuncin matan da aka kama a wurin yaƙi suka zama ganimar yaƙi matukar suna da maza to su ma ya halatta su zama wato ganimar yaƙi sai ma ne ce haddasna bi zalika abdu bin humaid قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام sai kawai wato isnadin da ya samu wannan ruwaya ta hammam daga katada zuwa ga abu da al-khudri radiyallahu anhu babu ma jaa fi karahiyati maharil bari حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي wa وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح babin da muka karanta na farko albani ya ce hadisinsa hassan ne kamar yadda shi ma imamu turmizi ya hassana shi haka babi na biyu shi ma shek albani ya ce hassan ne kamar da shi ma imamu tirmidhi ya tabbatar da hasan ne wannan babin da muka gama hadisinsa hadisi ne sahihi in ji albani duk da yake imamu tirmidhi ya ce hasan ne babi da ma ne kanta shine ba ma a fi karahiyatul mahar al babin da zai magana akan haramcin cin kuɗin karuwa yadda diro mai zaman kanta mana matar da take tafiya tana wulakanta kanta tana ba da matantakarta wajen harkar maza ta samu kuɗi ba dole wai sai ta kama ɗaki tana karuwanci ko tana zuwa hotel ba in dai a cikin tasarrufat nata mu'amalolinta kai da komonta faɗi tashinta aga tana hira da wannan ya ɗauke ta da mota tana tafiya ta kwana bata dawo ba tana kaza wannan ya nuna mi cewa tana bayar da kanta ne zuwa ga mazan banza to irin wannan matar ba a cin kudinta ko ta bayar قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال Na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samanin kalb manzon allah ya hana a ci kuɗin kare ta sayar da kare ka yi amfani da kuɗin Ba maharil bagi kuma ya hana a ci kudin karuwa yaddadiro wahulwanul kahin kuma ya hana a ci kuɗin buka ɗan duba boka dan mi albaghi mufradin na me albagaya kisa qur'ani ce wala tukrihu fatayatukum ala albagha in aranna tahassunan litabtagu fadlan min rabbikum kar ku cilasta masu su je su yi zina litabtagu eh <laughs> saboda haka sai ƙur'ani ya hana biga ita ce azina ko alfuju surewa ana amfani da kalmar biga akan alfasat duk abinda yake na fasadi ne na barna sai a ce mai biga wafil babi an rafi ibn khadij wa abi juhaifa wa abi hurairu abin abbasin ƙara abu nisa hadisu abi mas'udin hadisun hasanun sahih wannan babu yana karantar da mu rashin halaccin cin kuɗi kala nawa uku da farko shine samanul kal ba a sayar da kare a karɓar kuɗin shi to kare suna ya tara ko asali dama an hana musulmi ya aji kare a gidan shi ko ya aji kare ma a ko'ina sai aka yi rukusa aka ba dama karnuka guda nawa guda uku na farko shine karen farauta na biyu shine kare na gadi na uku shine mai eh na kiwo to akwai abin da ake ce ma alkalbul mu'allam karin da aka wa training aka koyar da shi misali a wannan zamanin muna iya cewa mi polis dog karen 'yan sanda wanda an yi mai training yanzu misali da dan zuru zai zo da kare nan a saye shi dubu sha biyar shi karen 'yan sanda mai training nau za a saye shi dubu dari biyar ko miliyan ɗaya to yanzu wannan ya nuna cewa duk wannan karnuka ma da aka bayar da dama a yi amfani da su shi ma bai halatta a sayar da su gadin fa ba a gidanka ba alhaji eh, sai dai a gona can wurin kayan abinci ko wurin dabbobi da sauransu ba cikin gidan mutum aji shi saboda gadi ba malamai suka ce wannan hadisin ya nuna haramcin cin kudin kare suka ce zahiruhu adamul farko baina al-mu'allam wa zahirin hadisin ya nuna cewa ba a bambanta tsakanin karin da aka shirya aka yi wa tirenin ba da kuma karen da yake hakanan kara zulewa sawa'un ma yajuzu iktina'uhu aw ma la yajuzu shin kare ne da aka ba da dama a yi amfani da shi wurin farauta ko wurin gadi ko wurin kiyo ko ku wanda bai halatta ba duka hadisin bai zahirinsa bai bambanta ba wa ilaihi zahabal jumhur mafi yawan malamai sun ce kowane irin kare bai halatta a sayar da shi a yi amfani da kudinsa imamu abu hanifa ya ce ya juzu ya ce a shiri ya juzu kalbus said karen da ake farauta da shi shi ya halatta a sai da shi a karɓi kuɗinsa wannan kuma ita ce fatarar imamun ata da imamun naha'i suka ce ya halatta karen da ake farauta da shi a sai da shi a yi amfani da kuɗinsa kenan idan an ce na farauta na yin sanda shiga ciki ya shiga ciki kenan duk wani kare da aka yi wa training wanda zai yi wani amfani to ya halatta a sayar da shi a yi amfani da kudinsa me yasa ba kudin karen ba ne kudin mine ne ilimin da aka yi mai shi ne aka sayar ba karen ne an ka sayar ba in mun ce yanzu misali kima karewa ta wuce dubu ko to an sayi shi miliyan ɗaya shi aka saya abin da yake tare da shi shi ne aka saya shi sa wato duk wanda ya zauna jahili to ya mai da kan shi dabba kare ma ya fi shi domin a suratul ma'ida Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa ko farauta ba dukkanin kare in yi farauta ake cin abin da ya farauta ba sai mi sai karen da yake da ilimi aka karantar da shi kenan kare ma ilimi yana mi yana ɗaukaka shi ya ba shi daraja kamar yadda in kare ya kusanci mutanen kirki sai sami kisan falala da daraja ina sabul kafi ina kisar mi karensu kusanci da bayan allah sai sai ya samu wata daraja to haka idan mutum ya zauna jahili to shi ma sai ya kaskanta ya wulakantar da kanshi saboda mai wannan jahilcin da ya zauna da shi. abu na biyu shine maharul bagai kudin karuwa ko yadda ba baya halatta karbi kudin kai amfani da su wato wannan don ana lissafa mana menene kudaden da aka haramta kuma kullum wannan yana tuna mana cewa wato muna da rauni na imani duk wanda ya karanta kissar bina'ul kaba lokacin da kaba ta ruguje kafin aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana matashinsa mushirkan maka masu bautar gumaka suka yi tsari aka yi gidauniya aka yi kuwa aka aika ko'ina duk wani wanda ake jin wane ne da wani gari aka aika cewa a zo za a yi gidauniya babba domin a gina kaba amma ciki aka cire kudin mi aka cire kudin haram ce ba a bukatar kudin karuwa ba bukatar kudin haramu darakta fanin zabe da ko 100 ungo aka ba shi cikin tenuwa daya ya manyan gidaje sai motoci bai da kuka mun gode a kai wani wuri allah baya bukatar wannan don alama ce ta jami aka yi andama da baba kere domin kana iya lissafa albashin shi na wannan shekara hudu har alamansa da zai iya samu ba su koyi mai lalurar gidan shi da lalurar karatun yaran shi da abubuwan da zai na tufafi da kyautar da zai banta na ya tara gidaje da motoci ya sai kadarori da malamai da limamai da kwamitin masallatai da makarantu suna yin wannan da an rage zalunci ke zina hama da babbar rigar shi shi ba da miliyan biyar a ciran ranka ba a bukatar su <laughs> gobe wani zai ji mi zai ji da ba zai so ya yi zalunci ba wanda suka ranka Allah ya taimake ka sai a ja mai ayoyi da hadisai da ke nuna cewa aljanna mai firdausa zai shiga kago mi zai je kara zalunci zai je ya kara abu na hudu na uku shine ulwanul kahin wato kudin da ake ba boka idan ya yi aiki boka a wurin malamai shine allazi yadda yi ilmul gaib shine wanda yake riya cewa ya san gaibi ya san abin da yake koyi yana ƙoƙarin ba mutane labaran abubuwan da za su faru nan gaba to shine boka akwai kuma al'arraf wanda muke ce ma mai bugun ƙasa ko ɗan tsibbo shi kuma ɗan tsibbo shine wanda idan abu ya bata sai ce a je wurin shi domin ya buga a gano inda wannan abu ya an sace ma kaya sai a gano ina suke wani ya bata ba san inda yake ba sai a je ya buga ƙasa ko ya duba ruwa sai ce aiwa ne yana kaza an yi kaza an yi kaza to duk dai dan jimma ne da dan jimmai jirgi ɗaya ya ɗauko su duk kuɗin su haramun ne ba a ci man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wurin buka, ko ya je wurin mai duba ko malamin tsibbo da kaji abu ta so an ce a je wurin malam to ba malam ne mai yan makaranta ko mai karantar da dini ko mai wa'azi ba a malam buka ne malam buka. to duk wanda ya je wurin shi to ya nisantar da kanshi daga Allah ne maɗaukakin sarki idan ka je ya faɗi abu ka gasganta ka yadda manzon Allah ya ce to ka kafirci abin da aka saukan masa na alkur'ani wani kafirci Alƙur'ani mai hukuncinsa ya yi kwana da musulunci saboda haka haɗarinmu a ƙasan nan shine kuɗin haram da kuma yaduwar fasadi na zina da luwaɗi da makamantansu bugu da ƙari shine harkar bokaye da 'yan duba mafi yawa bokaye da 'yan duba suna da kamisho cikin mafi yawan saɓon da ake yi ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa in suka saci kudin mutane su ake ba kudin kafin alkalami su ji a kai yadda za a yi kar gwamnan da ya zo yi bincike ko shugaban kasa kar e fcc ta ɗauko maganar ka aikata sai a kafin alkalami in wani ya zalunci a wata ma'aikata ko a wata kamfani su ake nema su rufin magana su ke ba karuwa sa'a su ke ba dan fashi da 'yan bandis sa'a su ke 'yan kasuwa suke zuwa wurin an gawa ne ya ci gaba a dan kwafi shi ana ya mai bakin ciki kusan duk bannar da ake yi suna da hannu da kafa a cikinta har musiba ta kai su suke ba mutane laƙonƙunna mutum ya je umura ko hajji a sa ya je ya yi luwaɗi lokacin da yake kallon ɗakin kaba wai don ya samu abin duniya wal iyazu billahi duk wannan miyagun malamai su suke irin waɗannan abubuwa kisa a musulunci hukuncinsu shine kisa mugun malami ɗaya boka ko mai duba haɗarinsa ya fi gidan giya ɗari ko gidan karuwai ɗari saboda shi duk fasadin da ake bayan kasa da shi ake yi sannan kuma shi imanin mutane yake yawa kai tsaye sai zama ga kasashen da ake musulunci irin saudiya da an kama boka ko dan duba ana tabbatarwa ba wanda za in ba ya bakunci lahira ba kashe shi kawai ake yi. shi ke hada mahaifi da mahaifiya ya raba mahaifi da mahaifi ya raba mata da miji ya raba dan uwa da dan uwa Allah ya kiyashe mu saka wannan abubuwan suna da hadari matuƙa musamman 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati da sarakuna su ne kwastomomin bokaye da 'yan duba da mata uwa uba mata abin mamaki yanzu 'yan kasuwa su ma sun yi gaba-gaba mutum yana ganin baya son buɗin kasuwanci in ba ya irin wa'annan abubuwan ba in yana jin haushin wani can zai je a kifar da shi ya faɗa kwata ya manta cewa ina lahiyar zuku manyan ya sha'o ya zairi hisab Allah ne yake arzitawa kai baka yawa wani komai Allah da kusurki ya sa mu dace babin da za mu tashi babi ne dogo wanda baya yiwa mu kammala shi kuma ni ina da shugabancin wani kwamiti na sulhu yanzu karfe 8 da minti 20 komi yana iya faruwa sau ya kamata ta insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh